sun ma salamu alaikum wa rahmatullahi ya jama'atar musulmi to barkanmu da sake haduwa a daidai wannan lokaci da muke gabatar da karatu a cikin littafin mukawwima su baitin sai wallafa babban malami muhammad bin abdulrahman bin nasir bin kuma muna ko mun ji abubuwa guda bakwai wadanda da su ne ake samun gina gida wanda yake mai albarka gida mai daɗin zama gida abin sha'awa abin marari gidan da kowa zai so a ce yana da alaƙa da gidan gidan da kowa zai so a ce shi ɗaya ne daga cikin mutanen gidan mun ji abu na farko sallah abu na biyu kiyaye azkar abu na uku yawaita addu'a a gidan abu na hudu yawaita karatun alkur'ani abu na biyar a samu miji da mata da suka dace da ce miji ne a ce mata ce abu na shida kyakkyawar zamantakewa kyakkyawar mu'ashara a to abubuwa shida muka ji yau za mu ji abu na bakwai insha Allah kuma wannan shine darasi na nawa na biyar ko na shida na biyar Allah ya samu mu dace abu na bakwai da kan sa a sami gidan auratayya mai kyau aljulusu filbai mijin ya zamanto yana zama a gida lokacin da ya kamata ya zauna a gida matar ta zama tana zama a gida a mafi yawan lokuta na rayuwarta min al-ma'lum sanannen abu ne anna kullum min az-zawjayn bi hajatin ila al ma al-akhar kowane ɗaya daga cikin ma'aurata guda biyu na da buƙatar zama tare da ɗaya wa الأنثى min mukaddirati hadhihi هذه wa وهمومها domin su sami ɗebewar cewa da sauƙi daga abubuwan da sukan damu mutum a cikin rayuwar nan ta duniya da abubuwan da kan bakanta masa rai Illa إلا أنه في الوقت الحاضر أصبح جلوس بعض الأزواج مع زوجته قليلا جدا سيدي أولا اللوكة لمجي شفي يا An wayi gari zaman waɗansu mazaje da matansu ya zama abu ne mai ƙaranci ƙwarai wafsar waktihi kharijal baiti yawancin lokacin mazaje ina wajen gida fiskirahatin a wuraren hira majalisa wa nahwi hada abin da ya kama da wannan mutum haka kurum ya yi sallar isha da ya tafi gida wai sai ya tafi majalisa shine wajen mai balangu shine wajen mai tsire shine wajen mai kifi shine teburin mai shayi haka kurum ita fi can ki zauna sun ma ma adraka man ladhi yakunu fi hadhihi al-isti'ahat zama da me ya sanar da kai me yake faruwa a waɗancan wurare na shakatawa da suke cewa wallahu musta'an Allah shine abin neman taimako wala haula wala quwwata illa billah abin ya zama sai dai a ce la haula wala quwwata illa billah aw rubbama yakunu mawjudan dakhil al bi jasadihi ko kuma a ce mijin yana gidan amma gangan jikinsa ce kawai a gidan lakin ya shagilu bi jawali, amma za a samu ya shagalta da wayarsa aw mahammin ukhra ko wasu abubuwa da yasa a gaba na daban wala ya tafarragu lil julus ma ahlihi ba zai ba da dama i zauna tare da iyalansa ba fal mar'atu ma man ta'na sai ta wannan matar waye zai kai mata kewa wa ma man ta tahaddas da wa za ta yi hira ومن سيكون لها خير معين wa تربية الأولاد ومهام الحياة وانيني زي زما أبوكينا الخير وانا زي تيما كامتا وزن تربية رئايا da kuma sauran abubuwan da suke na rayuwa waye zai taya ta za ka hana ta shiga makota za ka hana makota su shigo wajenta da dole in baka ba ta lokaci ba dole su samu kanta lokaci ko kuma wasu su zo su bata lokaci a irin wannan waɗansu matan ma har su zame maimakon su shiga gidan makota su dinga gayyato waɗansu samari ko abin da ya kamata ka suna ɗaiɗe musu cewa fayatura ya bayan Allah hal da an qillati ya fi albaiti ziyadatu fil shin mijin da baya zama a gidansa zai ringa samun ƙarin soyayya daga matan shi hal fi zalika mu'alajatun wa takhfifun lil mu'anati allati tajidu al mar'atu min al awladi wal qiyam ala al bayt shin mijin da baya zama a gidansa zai iya maganta matarsa ya sauƙaƙa mata abin da take haɗuwa da shi na wahalhalu wajen a tarbiyyar yara da kuma lura da gida aljawabula malai ta amsar ita ce a bal hiya ziyadatun fil ma'ana duk mijin da baya zama da iyalansa a gidansa to yana ƙara musu damuwa ne sun mayan bane ala zalika za'aful alaƙatin zaujiyya wannan kuma ya kawo raunin alaƙar auratayya wa fil nihaya umurun la tuhmadu awaqibuha karshe kuma a samu wasu al'amura da ba za a so karshen su ba zai kyau ba sai zama an samu damuwa akwai wani mutum na san shi ya yi tafiya ya bar matar shi tsawon shekara uku ko hudu tsawon shekara nawa uku ko hudu kafin ya dawo ta haifi 'ya'ya biyu kuma da aka zo sai ta yayin shi ya kai sai ta ai suna skype lokacin eh, abin nan kamar whatsapp video call lokacin skype ne ba a gano video call a whatsapp ba ita ai suna yi da aka yayin shi su sai ban gane ba ko ban sani ba ko kun fahimci ya sakon ki kenan idan miji zai tafi ya bar matar shi kuma yana iya faruwa mai a bayan shi da aka karka tsawaita barin matarka da yawa kamar yadda na gaya muku jiya wannan maganar take cuta aike maza za a gayawa aike ce uwar maza ko ba ke bace wa yake haihuwar maza A ah, wani uba da shi ne yi ciki ya yi naƙuda ya haihu wa yake yi gabanin ɗa ya fara kulla wata alaƙa da ubansa da wa yake fara kullawa ah. da ka jama'a uwaye mata ku lura da irin waɗannan abubuwan ku nuna 'ya'yanku da ƙannanku da duk waɗanda kuke iya gayawa su je. ka tafi ka bar matarka akwai matsala ka sa gaban ka in ka sa hancin ka ka tafi ka tafi kenan akwai wani aboki na wai shi sunansa baya kewar gida kawai in ya fita daga gida shi baya tunanin gida kwata-kwata daidai ne amma daga lokacin da ya fara gaya min wannan ne kuma na fara masa bala'i duk inda aka sa gaba sai sai ya kira gida to alhamdulillah yanzu na sa masa tunanin gida ko ina ya fita hankalinsa yana ina yana gida kuskure ne kuskure ne da aka uwaye mata ku dinga yin wannan aikin gaya wa ɗanki koya masa karin ya sa sai ya tafi ya tafi kenan kuma inda kuke yin sakaci ɗanki ne tun ina gabanki in ya sa hanci ya tafi ba zai kira ki ba ke ba za ki kira shi ba kuma ba za ki masa faɗa ba ya tafi awa ɗaya bai kira ki ba awa biyu kirawo shi zazzage shi wanda ba za ka kirawo da ka ka je lafiya ba ka kira ni ka ce ma ka je lafiya ai ka san dai tun da ka fita ka tafi hankali na yana ka sai na ji ka je lafiya dan me ba za ka kira ni ka gaya min ka je lafiya ba da Allah goban ya tafi zai kiran ke gaya miki to amma ke uwarsa ma bai gaya miki ba matarsa zai gaya biki ba shi wannan tarbiyyar ba Shin ya sa an sai tafi kamar tinki aiki sai ya dunguri abu sannan ya kwana ya dawo ko kuma kamar ruwa ne aka sake shi a wani canal in ya tafi sai ya dunguri wani abu sannan ya dawo karki haka innal abhasa lallai bincike walwaƙa'i al da wasu abubuwa da suka faru a tabbas la tu'akkidu anna min abraz asbab ma'asil ibtiraz الابتزاز والجرائم غير الأخلاقية التي يقع فيها بعض النساء والبنات الحرمان العاطفي من قبل الرجل نحو المرأة bincike ya tabbatar da cewa waɗansu abubuwa da suke bayyana na ɓacin rai da damuwa a yi wa yarinya fyaɗe ko uwa ko mata ta kawo wani namijin banza gidan mijinta da sauran abubuwa na rashin jin daɗi da kan faru a gidajen auratayya bincike ya tabbatar da cewa ina hakan na faruwa dalilin rashin samun tausayi na uba ko namiji uba akan 'ya'yansa musamman mata matan kuma akan daga mazajensu wanda suke samu na ko in kula da shakulatin baguro daga bangaren mazaje wal jafa fi ta'amul haka ne an tashi mu'amalar za a yi mai kaushi babu daɗi mimma ya fahul majala amma insi al'insi litasalluli ila nufusin eh, tsariyatin hawiya za'ifa abinda yakan kan yakan buɗe ƙofa ga ainihin shaidanu daga cikin mutane don su tilala su shiga cikin wata zuciya wadda tana cikin hali na ɗarɗar kuma babu komai a cikin cikinta ya suka ta yi mata yawa za'ifa kuma mai rauni fatugriya bima la yutawaqqa an tasjiba li mithlihi sai a rude ta a yaudare ta da abin da aka tsaya ana faɗa sai a ce haba kamar wanda ba za a yaudare ta da irin wannan ba alhali kuma an yaudare ta a lokacin da a matsayinka na mahaifi ba ka da lokacin da za ka yi hira da 'ya'yanka mata akwai wani namijin banza da zai zo ya hira da su in kai rashin sa'a ma kuma dan uwanka ne akwai wata shekara na je wani asibiti sai na je na tarar an kawo wata yarinya yar shekara sha ɗaya kanan ubanta uwa ɗaya uba ɗaya mata fyaɗe kanan ubanta a asibitin ta mutu menene ke faruwa uban ba shi da lokacinsu shi wannan din shine koyaushe ina tare da shi to da haka sai kana kula da irin waɗannan abubuwan a matsayinka na uba a matsayinka na miji sai kana kula da irin wannan da yawa akan samu ɗan uwan miji kanansa musamman kanne suna da mu'amala ta sirri tsakaninsu da matansu saboda kai baka da lokacinta dama da kaji matarka tana ai ba haka aka so ba kanan miji ya fi miji kyau to ka taka kanan ka birki idan na shiga maka gida ai kun gane wallahi ai ba haka aka so ba kanan miji ya fi a ah, haka ne yanzu hankalinta yana kan wa kenan tun da ya fi ka kyau hankalinta yana kansa to mita ka za ka hana ta yin irin wannan tunanin in kana ba ta lokaci kana zama da ita kuna yin hira hirar da baka zauna kayi da ita ba wani zai zo i zauna yi da ita to da haka sai ka zo kana ta wai kai kana mamaki ya aka yi kaza kaza kaza babu abin mamaki kai ne ka bude kofa walau ألقينا lamhatan سريعة Ila, ما يجري في بيوت النبي sallallahu الله عليه وسلم من تعامل da za mu ɗan jefa wani hange ɗan kaɗan cikin gaggawa wa cikin ƙiftar ido mu ga me ke faruwa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam na mu'amala wadda take madaukakiya da dadi wa uslubin jamil da uslubi kyakkyawa wa tadarasna mawaqifahu mawaqifahu fi ma yatra wa yahdusu fi tilka albuyut muka nazarci matakan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake faruwa a gidajen a gidansa waqta dai na bihi muka koyi da shi da sadu hat na kulluha da duk halayenmu na auratayya za su inganta ma haramin min hawa ma batan wanda suke a bayyane da wanda suke a koyi an aisha ta radiyallahu an haga, misali malam zai kawo daga na aisha Allah ya kara mata yadda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min al manzo Allah ya kasance in ya dawo daga sallar al da dakhala ala nisa'ihi yakan shiga wajen matansa fa da min ihdahunna ya kusanci ɗaya daga cikin su al muradu at tafsil wal mubashara min ghairi jima' abinda take nufi zai shiga isulbance ta rungume ta ba wai kwanciyar aure ba an gane ku to ita ko mace kana yi mata irin wannan kana gaya mata koyaushe kina raina ke ba wai sai an yi wata mu'amala ba da haka su laraba suna da abin nan runguma a wajensu iri iri ce ba irin bane hausawa sun komai a wajen sun ba iri ɗaya ce ba za ka sumbanci mutum ba sai da sunan sha'awa ko ka taba jikin mace sai da sunan sha'awa a su ba sha'awa ce kawai da aka sumbata da suke yi da rungumar da suke yi ma iri iri ce Allah ya sa kun gane da sun wa mace ta sha'awa sun san sha'awa ce bil munasaba akwai wani da muka je eh, mun ziyarci wani mutum a riyadu da muka je gidansa iyalansa sun fito mazansu da mata manya da yara da matan shi balarabe ne ko mai addini ne abinda zai ba da mamaki kenan kawai sai ake gaggaisa. ana gaggaisa ana gaggaisa wani sai kaga haddar runguma akwai ɗaya daga cikinsu wani da suka gaisa ya abin nan da ta masa wani kallo sai shi wannan abin nan ɗin wanda muka kai wa ziyara sai yake cewa wani baka kyauta ba yake masa magana kaza kaza kaza kaza shi kuma sai ce ne? yake tambayarsa zai ce ai mu anan in ka gaisa da mace sai maka irin haka to lallai ka yi mata wani abu da sha'awa yanzu haka kinga shi bai ma sani ba yanzu haka yanzu haka kuma ya sani yanzu haka sauran haka ya gaisa da su su bisu wani abin nan ba ba wani reaction ko sun danne ko abin da ya kama da haka to sai da muka zo muka zauna ga matan ga mazan ni ne na tashi ne magana na ce mun ga abin da tunaninsa ba a nan gidan al'ada mu daina yadda tana zama ta wuce addini na ce kuma a tarihin laraba ma wannan ma ba al'adar su bace kawai yanzu cike nan ku kuna binni kun zo nan tun da yanzu ya guri ne ka zo na zo akwai mutanen la akwai laraba akwai turawa kowa ma kowane irin abin akwai yanzu kuna kuna kun waye da ka kun ɗauki al'adu na duniya kun bar al'adun ku na gargajiya kuma kun bar addinin ita ai kaza kaza na ce a ni abin da zan gaya maka abin da abu sa'idin al-khudri i gaya wa abdullahi dan umar ne yace abdullahi dan umar i ce su wajen walima a gidansa sai je tara an sa labule irin wanda ya rufe bango din nan an rufe taga an rufe tsakanin bango da taga an rufe kofa an zagaye da ya shiga ya gani sai ya fita yace me yasa ka fita kaza kaza kaza yace a'a yace ai wallahi mata ne sun rinjaye mu kaza kaza sai sai in kuntu aziru ahadan falan azira. ita in zan wa wani uzuri kai ba zan maka uzuri ba kai sahabin annabi ne kuma a cikin sahabban annabi ma ana ta da kai al'asari kana bin gurabun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai zo ga a gidanka ga saba manzan Allah kun fahimci maganar na gaya masa na ce in za a yi wani uzuri kai a matsayinka na mai wa'azi a matsayinka na limami a matsayinka kai ba za a yi maka uzuri ba dole sai ka koyi yadda da bin koyarwar addini a kan maganganun mutane akwai wani mutumin sudan na san shi ba wai ka je gidansa ka gaisa da matarsa ba idan kuka gaisa a waje sai ka ce ya mutan gida ya iyalinka sai sai yasa alaka me hada ka da ita dan me zaka tambaye ta waya abokin mu'amalarka ba shi bane to kawai kai magana tsakanin kai da shi in kuma zaka ce ya gida kawai ka ce ya gida ba ka karka ce ya matan gida me hada ka da ita kun fahimta to matsalar ita ce idan baka tsaya ka nutsu ba sai ka ɗauki wata al'ada ta waɗansu in kai rashin sa kai kuma sai ka zama maka mai alaka kai to da haka nan da muka ji manzo Allah ina kusantar matan shi isammance su kai ka sani ba ya zuwa yake kwanta da su saduwar aure ba a da yawa ma nana Aisha ikan yi mata irin wannan saboda tausayi saboda tausayi saboda me ya san ya aure ta haramun ne bayan ya mutu sai aure kuma yanzu zai mutu gaba ɗaya zai bata in ta daɗe a duniya shekara ta ashirin an fahimta manzo Allah ya mutu ya bar Nana Aisha tana yin shekara sha tara ko shekara sha takwas kuma ta shekara hamsin da shida a duniya kenan a bayansa ta shekara fiye da talatin tana raye wannan tausayin shi yake tausaya mata to ne na Aisha ta take ba da wannan labari ba cewa akai in ka je gidanka ka gaisa da matarka ka sumbance ta kai kaza kai laifi ba to sannan kuma na munasaba ku mata ku sani wai dan miji ina ɗakin ki kina da abokiyar zama ba wai cewa ake wai ya zama abokiyar gabarta ba haka kuke yi ko wai ina ɗakin ki ko kofar ɗakin ta ya kalla sai ki ce munafiki ina kallon ka waye munafiki shine munafiki ko ke ce munafika ke ce munafika tunda kai kika sa ido kika kalle shi waye tsakanin tsakaninku da Allah waye munafinci da wanda baya son kaga abin da ka gani da kai da ka gani waye munafinci kaga kai ne kai munafinci da haka ke da kika kalla ke da kika munafinci to kuma sai ki sani wannan ɗabi'a ce ta manzo Allah sallallahu in ya je sallar la'asar idawo ina zaga ɗakunan matansa har ma na Aisha tana gaya miki ga abin da yake yi isumbance su gume su a zauna a ɗanyi hira ta faɗi mai cece ta, mai cece buƙata ta yi menene wani labari da za ta bashi to duk gidan da ba a samun irin wannan gidan ba za a zauna lafiya ba sai kin yadda in kina da abokiyar zama in shiga ɗakin ta a ran da yake ɗakin ki ba wani abu za su yi ba su je su gaisa su yi kaza ya fito ya shigo ɗakin ki in akwai wata ma ya shiga ɗakin ka ke ma ran da yake ɗakin ta ku irin wannan zuciyar ku fiyar sannan ki iya jin yau a ɗakin ki yake amma abinci ma a ɗakin ta za a ci ki ɗauki abincin a je ɗakin ta a ci okay sa gidajen aure suka ki zama lafiya nan fa muna ɗauko muku hoton gidan manzan Allah an fahimta wannan hadisi yana cikin shawar bukhari hadisi ne lamba dubu biyar da ɗari biyu da sittin da takwas an gane ku wa amma fil amma da daddare fa rubba majtama'na fi baiti wahidatin min hunna fayatihunna wa yuhadithuhunna wa yu'anisuhunna da daddare kuwa sukan haɗu a ɗakin wata daga cikin su sai manzon Allah ke je wajen su ki zauna in hira da su dai ɗebe musu kewa gaba daya an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yace kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam tis'u niswa manzo Allah sun san ina da matan aure tara fa kana idza qasama bainahunna la yantahi ila al-mar'ati al-ula illa fi tis'in rabon kwanan da yake musu baya zagawa wajen matar da ya fita daga ɗakinta sai an kwana tara fa kunna yasmina kulla lailatin fi baitin lati yatiha a kowanne dare su sai su hadu a ɗakin matar da yake nan za a zo a zauna a yi hiran aka gama za alaba mu alheri alaba mu alheri kowace ta zai ta tafi sai a basu daga shi sai matar da zai kwana a ɗakin to yanzu ke ba za a miki irin wannan ba hadisin imamu muslim hadisi mai lamba 462 atu mar'atu bi hajatin ila ila man yu'anisuha ita mace dai na bukatar wanda zai ɗebe mata kewa wa yasma'u hadithaha wanda zai saurari abin take ɗauke da shi hatta walau lam takun tu'ani min ayi ko da bata da kowace damuwa bal hadithu fi haddi yi mu'anasa kawai a zauna a hira da ita yana ɗebe mata kewa fa kaifa idza kanat tu'ani min amrin at'abaha wa arhaqaha to me kake cewa idan dama tana nema wanda za ta gaya abin da yake damunta an gane ku min amalin min bai daga aikin gida aw izajil aulad ko kuma abin da yara suka sa mata na ciwon kai aw gairu zalik ko abin da ya kama da haka fa hadisu zawji ma zawjatihi lahu ma'anin wa athar fi nafsi zawja miji dai izo na hira da matarsa na da wasu ma'anoni da wani tasiri a zuciyar matar akthar bi kathirin mimma natawaqqa fiye da inda muke tunani bal nahnu anhu gafilun ba ba mu muna ga ai tana da waya ko ga yara suna ta ta hira ga abokiyar zama duk ka zauna da ita minti biyar ya fi zauna da ita a 24 ba minti biyar wa na aisha radiyallahu anha annan nabi sallallahu alaihi wasallam daga nana aisha Allah ya kara mata yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza salla ya kasance in yayi sallah fa in kuntu mustaqifatan idan ido na biyu haddasa ni sai mai hira in yi sallar rakatai fajr kafin ya fita masallaci sai su zauna su yi hira wala wa illa in ko ba ido na biyu ban na bacci ittaja sai ka shingita eh, shingida ya kwanta har ta yi uzana bi sala har an sai an zo an ce da shi lokacin sallah yayi wannan hadisin imamu bukhari ya fitar da shi a cikin shi bukhari hadisi ne lamba 1667 hal ta'ammalta haza ayyuha az mubarak ya kai miji mai albarka ka lura da wannan fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tahaddathu ma'a zawjatihi fi akhir al-layl qabla azan al-fajr manzo Allah kan yi hira da matarsa karshen dare gabanin sallar asuba wa ta'ammal hadha al-khuluq al-jamil lura da wannan tabi'a mai kyau wa ta'amul ar-raqi da mu'amala mai kyau mai kima يتحدث معها إن كانت مستيقظة إن كده تبي سيسي هيرا أما إذا كانت صائمة kanat na'ima fala yuqidha sallallahu alaihi wasallam in ko tana bacci baya tashin ta ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعانسة مع نسائه حتى في ليلة في ليلة بإنائه بزوجة جديدة ما زال لا بايا فاسو أن البديئة كودا كويا تارد أمريا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جعش بخبز ولحم أنس بن مالك الله يقال مثل الدايسي an kawo matar zainab yar jahash ga manzo Allah su sallam a matsayin amarya sai aka kawo ta da biredi da nama fa kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su sallam ya fita fa talaka ila hujrati aisha sai shiga dakin nana aisha lokacin da aka kawo nana zainab ta tare yayi mata walima a dakin da mutane suka tazo aka zo aka zo aka ci abinci sai mutane suka zauna sai manzo Allah ya tashi ya fita ya bar dakin idai dakin na aisha faƙalar sai ce assalamu alaikum ahalin baiti wa rahmatullah amince ya tabbata gare ku ya kuma abota wannan ɗaki da rahmatsa faƙalar salam wa rahmatullah sai ta ce wa alaikum salam wa rahmatullah ta barakallahu lak ya ka samu iyalinka allah ya sa maka albarka fatakra fatakarra hujjar nisa'ihi kullihinna sai manzo Allah ibi bi dakunan matansa gaba daya ya qulu lahunna kama ya qulu li aishata wa ya qulna lahu kama qalat aisha sai suka sai yake gaya masa irin abin da ya gaya na aisha ita ma su ma suke gaya masa irin abin da nana aisha din ta gaya masa wannan hadisi imamu bukhari ya fitar da shi a cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 4793 to kenan cewa karkace dan kai amarya wannan shine yasa wasu matan ba sa son a musu amarya kawai da kayi amarya ba ka da hadari sai ɗakin wa amarya a ita ma tana da haƙƙi ka je ku gaisa ku yi hira ka ji damuwarta wa kasiru min al-azwaj qad ghafala an al ma'a zawjati wa auladihi bi hujjati al inshigal da yawa daga cikin mazaje sun gafala da buran zama da matansu da 'ya'yansu wai da hujjar wai ayyuka sun yawa bal ba'dhum la yara anna min zalika da'iya wasu na ganin ma ba wata buƙatar yin haka almuhimmu an yu'ammina ma yahtajunahu kawai shi miji yana jin abin da yake wajibi a kansa haka nan uba ya kawo abin da ake bukata a gida ya kawo shi, ya kawo sha ya kawo sutura in ba lafiya ya bada kudin magani ya bada kudin sabulu ya bada kudin kaza ya bada wannan abubuwan shi yana ganin kawai ne wajibi a kansa wa ma alima miskinu amma shi Allah sarki abin tausayi bai sani ba annahu al-mustafid al-awwal min hadhihi al-jalasat Shi ne mai samun fa'ida ta farko dalilin zama da iyalansa matansa da yayansa bal inna asara azimun ala zauja bal tasirin haka yana da girma a wajen matar sun mal'aulat sannan ga 'ya'yan fi tarbiyyate wajen tarbiyyarsu وسلوكهم ده da ɗabi'unsu وعواطفهم ده da wa والله المستعان irin tunaninsu الله سبحانه وتعالى roƙon Allah subhanahu wataala ya dace da mu to dai duk gidan da ake so ya zama gida ne mai daɗin zama mai kima mai daraja to miji da mata su ringa zama a gida kar ya fita ya tafi ofis kar ya tafi kasuwa duk bar gida haka nan to gida zai zama to ba gida mai daɗin zamantakewa ba to Allah ya dace da mu ya dora makan daidai kuma ina ga anan zamu kwana insha Allah in Allah ya kai mu gobe ma dora daga nan inda muka tsaya abin da muka da zan dai Allah ya ba mu lada inda muka kure ya kai mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammad a wannan sai assalamu alaikum taimakon marayu da aka samu a yau wata baiwar Allah ta ba da dubu goma a yi wa iyayenta addu'a Allah subhanahu ta'ala ya ji gansu Allah ya gafarta musu in suna raye Allah ya raba su da duniya lafiya wata kuma ta ba da dubu daya wata ta ba da dubu biyu hajiya asma'u ta ba da dubu biyar da atamfa daya to Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa zanin kyawun ayyuka Allah ya mana jagora ya dora makan daidai wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah